A cikin shirin za ku ji cewar haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta yi Allah wuri da kalaman Firaministan Isra'ila na taimakawa wajen samar da ƙasa a zirin Gaza bayan kammala yakin da ake a yankin. ruwan mahalarta taron tattaunawa na ƙasa a Mali sun ba da shawarar cewa shugabannin mulkin sojin ƙasar su ci gaba da mulki har zuwa nan da shekaru uku masu zuwa. Haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwadago a Najeriya ta yi kira ga gwamnatin ƙasar akan ta ɗauki matakin gaggawa a game da batun ƙarin mafi ƙanƙantar albashi. ya kamata a ce gwamnatin nan ta fito ta yi dukkan mai yiwuwa a cikin lokaci a ma'aikata su samu wannan ƙarin albashi domin tsakai wannan ci gaba ike yi ba za mu zuba ido muna kallo na karkatar da dukiyan ƙasa an bar waɗanda suke neman wannan dukiyoyi a ci a wulakance ba. a jihar zamfara da ke arewa maso yammacin najeriya kuwa wasu mazauna garin tsafin ne suka fara barin gidajensu don tserewa har-haren 'yan bindiga gaskiya mutane ba su kwana gidajensu in mulki sai dai su yi su dawo cikin gari saboda kalubalen rashin tsaro ni yanzu nan ma na baro gidana To akwai wasu rahotanni bayan waɗannan doka cikin shirin hama da filin lafiya zinariya to amma kafin nan sai na karanto labaran duniya. wani rahoton gwamnatin amurka ya soki isra'ila akan yadda take amfani da makaman da amurka ke samar mata a yakin da take a gaza ta hanyoyin da basu dace ba yana mai cewa yin hakan ya saba wa dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa ko da rahoton ya ce ba a kammala tabbatar da bayanan da aka samu a kan hakan ba sannan kuma hakan ba yana nufin amurka ta dakatar da aiki wa isra'ila makamai ba ne. Wakilin BBC ce wannan da karan farko da gwamnatin Amurka ta nuna alamomin tambaya akan yadda Isra'ila ke amfani da bamai da sauran makaman da Amurka ke aika mata a yakin Gaza. Ministan harkokin wajen haɗaɗɗiyar daular Larabawa ya yi Allah wuri da kalaman Firaministan Isra'ila na cewa akwai yiwuwar ƙasarsa ta taimaka wajen samar da ƙasa a zirin Gaza bayan kammala yakin da ake a yankin. Abdullahi bin Zaid ya yi amfani da shafinsa na X. inda ya musanta kalaman Mr. Netanyahu. Yana mai cewa ƙasarsa ba ta da wani shiri na samar da wata dama don tabbatar da kasancewar Isra'ila a Gaza. Ya ce Abu Dhabi za ta taimaka ne idan har aka samar da gwamnati ta Falasɗinu. Wakilin Falasɗin na dindindin a Majalisar Ɗinkin Duniya ya jinjina wani ƙudurin babban zauren majalisar na tabbatar da 'yancin Falasɗinawa ta hanyar amincewa da ƙasar a matsayin mamba a majalisar. Riyad Mansur ya ce Isra'ila ba ta da hurumin tabbatar da 'yancin Falasɗinawa a Majalisar Ɗinkin Duniyar. Ƙasashe tara ne ciki har da Amurka da Isra'ila suka hau kujerar naki akan kudirin Cikin wata zazzafar muhawara da aka yi gabanin kaɗa ƙuri'a akan kudirin wakilin Isra'ila a majalisar ya ce kudirin zai ba da dama ne kawai wato a kafa ƙasar da 'yan ta'adda za su yi ko da ita. Palestine da yana da matsayin ƙasa 'yar sa ido tun shekarar 2012 a zauren wani abu da ke nuna rashin cikakken 'yancinta na kasancewar ta ƙasa mai 'yanci a zauren. kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ne kawai ke da damar tabbatar da hakan to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc jami'an taliban a afghanistan sun ce akalla mutum 60 sun mutu sakamakon ambaliyar ruwan da mamakon ruwan sama ya haddasa arewacin lardin bagland wasu fiye da mutum 100 kuma sun samu raunuka children were among those Wakilin BBC ce mata da yara na daga cikin waɗanda suka rasa ransu. kuma jami'an agajin gaggawa na ta duba ƙarin mutane a barago na ginin da suka rubuta mai magana da ma'aikatar harkokin cikin gida a ƙasar ya shaida bbc cewa akwai mutane da dama da suka makale a gidajensu wasu hotuna da aka sanya a kafafen sada zumunta su nuna yadda ruwa ya shafe gidaje a ƙauyuka mahukuntan ƙasar sun ce an yi hasashen sake samun ruwan sama mai ƙarfin gaske a daren jiya juma'a kuma akwai yiwuwar adadin mutanen da lamarin zai shafa ya ƙaru. ɗaruruwan mahalarta taron tattaunawa na ƙasa a mali sun ba da shawarar cewa shugabannin mulkin sojin ƙasar su ci gaba da mulki har zuwa nan da shekaru uku masu zuwa yan adawa dai sun kauracewa taron inda suka zargi sojojin da juya a ƙalar taron saboda suna so su ci gaba da mulki kazalika a yayin taron da aka yi a jiya juma'a an ba da shawarar cewa idan lokacin gudanar da zaɓuka ya zo to ya kamata a tsaye da jagoran mulkin sojin ƙasar kanal asimi kawaita a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa. kasar mali da wadda ke a yammacin afirka ta kasance karkashin mulkin soji tun bayan juyin mulkin da aka yi sau biyu a jere wato a 2020 da kuma 2021 ta ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc to mahadala yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su kuma kamar yadda wata wasu suka ci a cikin labaran duniya jami'an taliban a afghanistan sun ci akalla mutum 60 sun mutu sakamakon ambaliyar ruwan da mamakon ruwan sama ya haddasa a arewacin lardin bagland wasu fiye da mutum ɗari kuma sun samu raunuka kar hoton raliya zubairu hotunan da aka wallafa a kafofin sada zumunta sun nuna mamakon ruwa na ratsa gidaje a ƙauyuka da dama tare da lallata wasu wurare mata da yara na cikin waɗanda suka rasa rayukansu sanadin ambaliyar ruwan ma'aikatan ceto na neman masu sauran numfashi da suka makale a ƙarƙashin laka da baraguzai wani jami'in taliban ya ce ana fargaba cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu zai karu saboda ayin hasashen cewa za a sake samun mamakon ruwan sama a jiya da daddare ƙasar ta fuskanci ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ba a saba gani ba a cikin makonnin da suka gabata inda ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar mutane fiye da ɗari tun tsakiyar watan afrilun da ya gabata gwamnatin ƙasar ta ce waɗanda suka rasa rayukansu sun fito ne daga gudumar burka da ke lardin bagland mutane fiye da 200 sun makale a cikin gidajensu a can masana sun yi gargaɗin cewa afghanistan wadda ta shafe shekaru da dama tana yaƙi na cikin ƙasashen da ke fuskantar barazanar sauyin yanayi a gaida raliya zubairu da rahoton da ta haɗa mana ta muna kama waɗannan rahotannin ne daga nan sashen hausa na bbc yanzu kuma sai najeriya inda rahotanni daga jihar zamfara ke cewa wasu mazauna garin tsafe sun fara barin gidajen su zuwa wasu wurare na daban domin tserewa har-haren 'yan bindiga kusa daga cikin yankin mutanen yankin sun shaida bbc irin fargabar da suke fuskanta wasu rahotanni na cewa wasu maharan sun farwa garin bilbis da ke karamar hukumar mulkin ta tsafan tare da kashe mutane da dama ka karin bayani daga zubairu ahmad tamkar kullum 'yan bindiga sun mayar da garuruwan jihar zamfara madaddala dare da rana suna addabar jama'a da kisa da garkuwa da su da satar dukiya ga kuma fyaɗe ga mata a farkon makon nan tun daga ranar talata 'yan bindiga ke shiga garuruwa suna ta'adi wani wuri su kashe tare da cinna wuta ga gidaje da shaguna wani lokaci kuma shiga shantun kadangare suke magari inda jama'a ke ganin wucewar su kan babura da rana tsaka galibi da goyon mutum ɗaya kofi garin bilbis da ke karamar hukumar mulki ta tsafe na daga cikin waɗanda maharan suka farwa a ranar alhamis kazalika wasu sabbin hare sun kuma tilasta mutanen garin tsafe barin garuruwan su da dama da makazanta da su sun ce karo hare-haren yasa sun fara yanke shawarar barin gari domin su tsira da rayukansu su wannan bawan Allah daga tsafe da ya nemi a saka sunansa ya ce shi kansa lokacin da muke magana da shi ya bar gidansa gudun fadawa hannun maharan gaskiya mutane ba su kwana gidajen su in mulki sai da su fito su dawo cikin gari saboda kalubalen rashin tsaro ni yanzu nan ma na baro gidana suna zuwa wani bi da daddare wani bi kuma suna zuwa da rana sukan yi hijabai suka bullo wajen makabarta ta gabas suka ta haddin mutane Allah ya kawo karshe kuma kawo jaman tsaro suka bi su amma sun hali mutane manya da yara. Na kuma yi kokarin jin ta bakin gwamnatin jihar da ma jami'an tsaron 'yan sanda kan wannan lamari amma abin ya ci tura jama'ar garuruwan sun koka kan yadda suka ce an yi biris da su yan bindiga na bin gidajen jama'a ciki har da fadar sarkin zurmi da maradun suna neman sarakunan ido rufe inda suka ce yawan har harin da ake kai musu yarin jaye agaji da suke samu daga gwamnatoci ko a farkon makon nan mai karewa yan bindigan sun kai hari a kasuwar mada da jan gebe da saka jiki inda suka kashe mutane da dama da kona gidaje da kuma garkuwa da fiye da mutum hamsin zubairu ahmad bbc hausa a abuja najeriya To har yanzu muna Najeriya inda haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwadago ta ƙasar wato NLC ta yanke shawara a kan neman a rika a bawa ma'aikatan ƙasar albashi mafi kankanta na naira dubu ɗari shida da goma sha biyar. Ƙungiyar ta kuma buƙaci gwamnatin ƙasa da ta janye batun ƙarin kuɗin wutar lantarkin da ta yi a mayar da farashin da na naira sittin da biyar kan kowane kilowatt. Har ma ƙungiyar ta bayar da wa'adin kwanaki uku a aiwatar da haka. ko kuma ma'aikatan kasar su shiga yajin aiki su dangane da wannan bukatu na nemi jin ta bakin comrade nasir kabir sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadukan ta nlc domin jin karin bayani kamar yadda 'yan najeriya suka sani a haɗaɗɗen ƙungiyar kwadago ta nlc muna kan bakanmu na maganan wannan ƙarin albashi na dubu ɗari shida duk da ita gwamnati har yanzu ba mu san me take ciki ba ko mu ce ba mu san ina ta dosa ba amma muna tabbatarwa 'yan najeriya cewa wannan kungiya tamu ta gabatar da abin da muke to ganin shine mafi a'ala ko kuma mafi dacewa ga ma'aikatan Najeriya ai ba ma ƙarin kuɗin ba ne ya dame mu muna magana ne na tsadar rayuwar da ita kasan ma take ciki gaba ɗaya wanda kuma za mu ce kusan ma'aikata su suka fi ji a jikinsu saboda da shi suke amfani da kuɗaɗen mota a abincin iyalansu da shauran wato al'amuran more rayuwa. Har yanzu ba ku ji mun bayani daga ɓangaren gwamnati a game da wannan batun ƙarin albashin da kuka nema? Kwamitin nan kwanaki an yi buruz da shi amma an dawo an ci gaba da wannan wannan zama amma kamar yadda shi mai girma wannan shugaban kungiya kwamarji a joro yake faɗa mu dai ba mu yi ƙasa a gwiwa ba muna nan daram akan bakanmu a ita gwamnati ya rage mata da ta fito ta yi wannan abu cikin lokuta kankani da muka faɗa domin tsari ai wannan ci gaba ike yi ya kamata a ce gwamnatin nan ta fito ta yi dukkan mai yiwuwa a cikin lokaci a ma'aikata su samu wannan karin albashi wannan bukata taku na zuwa ne a yayin da kuma kuke nema a janye sabon farashin wutar lantarkin da aka yi shin mecece matsayar ku game da hakan a maganan janye wutar lantarki ko ce ƙarin nan da aka yi da kuma maganan cbn din nan duk abu ne wanda mu a ganin mu kuma a ganin 'yan najeriya gaba ɗaya bai da ma alfanu a ƙasa ƙasar da ma'aikaci yake ɗaukan mafi ƙanƙantan albashi amma a fito ana irin wannan ƙare-ƙare na ba gaira ba dalili alhalin ba wani abu aka wa mutane na gyara al'amuran more rayuwarsu ne da kullum ba da kuma irin tsadar rayuwar da mutane suke ciki. Shin ko kun yi la'akari da halin rashin isassun kuɗi da gwamnatocin Najeriya ke fama da su? Kusan sai mu ci wannan abin dariya ne in ita gwamnatin ta fito ma tana maganan batun rashin kuɗi. A babu hujjar da gwamnati za ta fito ta nuna ma al'umma cewa tattalin arzikin ta ya kasa. a ƙasa irin Najeriya waɗanda muna da abin da muke cewa mineral resources wato ma'adinai mm. inda ga abubuwa da yawa na samun kuɗi kuma sai ya zamana cewa gwamnati a yaushe tana nuna babu kuɗin nan kuma bai hana ta walwala na more rayuwa da shauransu da ake ba a yau sai ke ji an ce an kama babban jami a gwamnati ya ci tiriliyan kaza ko biliyan kaza su wayannan kuɗaɗen ina suke fitowa wannan shi ne kullun tambayan da muke yi a wayannan kuɗaɗe da an sa su a harkokin more rayuwa al'umma ai da an gyara a rayuwar mutane. To idan kuma aka ki aiki da waɗannan shawarwari da kuka bayar fa ko akwai wani mataki da za ku ɗauka? Matakai kan ana kan ɗauka kuma ko ana shirin ɗaukan su. kamar waɗanne wannan ƙungiya ko in ce wayannan kungiyoyi namu muna nan muna shirye-shiryenmu wanda ba za mu fito mu gaya muku irin dabarun da muka shirya ba amma ina mai tabbatar miki lokaci zai nuna kuma kankanin lokaci ne da wannan ƙungiya ta ɗauka domin ma'aikata suna cikin halin lahaulola kota ƙasar nan ba za mu zuba ido muna kallo 'yan siyasa suna karkatar da dukiyan ƙasa an bar waɗanda suke wahala suke nemo wannan dukiyoyi a ci a wulakance ba. comrade nasir kabir sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadugu ta najeriya wato nlc kenan to yanzu a najeriyar karfe 8 ne saura minti goma sha bakwai haka lokacin yake a tawa ta jamhuriyar Nijar Aisha Sharif Baba ke gabatar muku da shirin hantsi daga nan sashen Hausa na BBC. ta cikin shirin kun cewar ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar mutum 60 da raunata wasu fiye da 100 a Afghanistan. To madalla yanzu kuma sai shirin lafiya zinariya tare da Habiba Adamu. Masu sauraro barkamu da sake saduwa a sabon shirin lafiya zinariya wanda ni Habiba Adamu ke gabatarwa daga nan sashen Hausa na BBC. kuma shirin na yau da yardar Allah zai mayar da hankali ne kan batun jinin haila wato jinin al'ada musamman ma ga 'yan matan da ke tasowa ko waɗanda suke gab da farawa yayin da kuma a makonni masu zuwa za mu duba matsalolin da wasu 'yan mata musamman 'yan makarantar kwana ke fuskanta wajen samun audugar mata a yayin al'ada da rawar da ya kamata iyaye su taka wajen samar da ita. buɗe wannan babi ne na batun 'yan mata masu jinin al'ada da hirar da na yi da wata likitar mata da ke aiki a asibitin koyarwa na Muhammad Abdullahi Wasi a jihar Kano da ke arewacin Najeriya wato Dr. Maryam Suleiman. Ta fara bayani ne kamar haka. jinin haila wani abu ne na al'ada da kowace mace take yi da zarar ta kai shekarun ta fara haila wanda shekarun nan za su iya kama daga shekara tara zuwa abin da ya sama ba a dai mace ta wuce shekara goma sha shida ba tare da ta fara jinin haila ba amfanin jinin haila ga baki ɗaya shine yana ah, samun aftar da kwai wanda shi zai iya haɗuwa da na namiji ya zama ɗa so jinin haila yana samuwa tun asali domin duk wata mace ita kanta tana cikin tata mahaifiyar tun tana kamar wata biyar a cikin mahaifiyarta za a saka duk kwayayen da za ta iya fitar da su a rayuwarta wanda sukan kai akalla adadin miliyan bakwai a lokacin su a hankali a hankali wasu suna mutuwa har zuwa sanda za a haife ta wanda za a iya samun akalla miliyan ɗaya zuwa biyu so su ma haka za su zauna cikin kamar abin da muke kira hutu ba tare da sun yi wani aiki ba har sai ta kai shekarun da za ta fara jinin haila sannan sai aikin su ya fara so a kowane wata a cikin